I referenced this verse earlier.
na ko ainihin kira wannan littafi ɗazu But if we want to understand who the Son is, idan ko muna so mu fahimci wane ne ɗan we need to know what it means.
ya kamata mu fahimci menene ma'anarta Jesus said to him, fir- uh, John 14, 6, yesu ya ce masa a cikin littafin yahaya sura hudu aya shida Jesus said to him, yesu ya ce masa I am the way, ni ne hanya the truth, ni ne gaskiya and the life.
ni ne kuma rai No one comes to the Father babu wanda ke zuwa gun uwan except through me.
sai ta wurina
So, what does it mean?
Wat- menene ma'anar wannan kalma When he said, He is the way, inda ya ce shi ne hanya I said this before, but let's go to the verses.
na faɗe ta a da amma bari je cikin ainihin ayoyin Hebrews 10, ibraniyawa sura goma 19 through 22.
ibraniyawa sura goma aya goma sha tara zuwa ashirin da biyu Therefore, brethren, saboda haka yan uwa having boldness samun ainihin wannan kuzari to enter the holy, holiest da za ku shiga wurin nan ta mai sarki by the blood of Jesus, ta wurin jinin yesu almasihu by a new and living way, ta wurin hanya mai kyau which he consecrated for us wata sabuwar hanya wadda ya tabbatar mana da ita through the veil ta wurin ainihin kyalle that is his flesh, wanda ko jikinsa ne and having a high priest, wanda ko yake da babban firist having or over the house of God, wanda yake kan gidan ubangiji let us draw near with a true heart bari ko mu je gabansa da zuciya ta gaske in full assurance of faith, ta wurin cikakkiyar ban gaskiya having our hearts sprinkled wanda inda muke da zukatanmu da ke yayyafawa from an evil conscience.
daga ainihin ko zuciya ta mugunta and our bodies washed sannan ko a wanke zu- ji- ji- jikunanmu with pure water.
da tsabtacciyar ruwa
Jesus Christ being the way
Yesu almasihu da saninsa means that we can follow him inda ko cewa za mu iya bin shi into the presence of God the Father.
zuwa gaban Ubangiji Allah.
And it's not just that, like a path cut out, Ya- Yana nan ne kamar hanya da aka bude ta it's a living way.
ainihin hanya ce ta rai He doesn't just like like a road, cut a road to the Father.
ba wai ko zai yi hanya ne kawai kamar hanya buɗaɗɗiya zuwa uban ba He takes us by the hand and brings us to the Father.
zai rike mu ne da hannunsa ya kai mu ga ubansa He is a living way.
shi ne hanya mai rai So he brings us through the veil yakan ɗauke mu ta wurin wannan kyalle ta rufewa into the, the presence of the Father.
ya kai mu ga ainihin gaban ubansa And then it says, Let us draw near with true hearts ya ce ko bari mu matso kusa da zuciya ta gaske and full assurance of faith, da kuma tabbacin ban gaskiya having our hearts sprinkled from an evil conscience.
inda ko aka ainihin tsarkake zukatanmu daga riya ta mugunta The way that Jesus Christ hanya ko da yesu almasihu is the way shine hanya
is He's the way because He changes our hearts.
shine hanya ko domin zai canza zukatanmu We were talking about muna ko magana ne women speaking in church inda mata za su yi magana a ecclesia and people here
mutane ko a nan in their conscience, a cikin tunanin zuciyarsu they're saying it is wrong za su ce kan ba ta mummu tana da kuskure to not let a woman speak in church.
inda ba za a bar mata su yi magana a ikkilisiya ba It's wrong because it treats them as second class citizens.
suna cewa bai daidai ba domin ana mai da su sun zama kamar waɗanda suke nakasassu da kan maza But what Jesus Christ does menene ko yesu ke yi is he cleanses the evil conscience.
yana wanke ainihin riya ta mugunta daga zuciya And you go, that's not evil.
amma ko sai ku ce a wannan ba mugunta ba ne And God goes, Yes, it is.
amma ko Allah zai ce wannan tabbatacciyar mugunta ce Women are a sign of judgment.
su ko mata da ke mulki alama ce ta hukunci Women ruling are a sign of judgment.
That's right. mata da suke mulki alama ce ta ta la'ana Women are a blessing amma kuma mata albarka ne
when they're fulfilling the role God gave.
idan ko suna cika burin abin da Allah ya kira su saboda shi So, what it's saying abin da yake faɗa shine is when we're saved, shine an cece mu God changes our mind.
Allah ya juye zukatanmu So, what we thought was good, abin da muke gani cewa nagar- nagari ne we now see it through the lens of God za mu iya dubanta daga ainihin idon Allah rather than the lens of our own conscience.
maimakon mu duba daga idanun zukatanmu And this doesn't happen instantly, wannan ko ba faruwa take yi a lokaci guda ba but it does happen through the Word of God.
amma tana faruwa ne ta wurin kalmar ubangiji Allah It wasn't my intention ba niyya na bane to spend so much time talking in ji ba ina ainihin wannan fa- faɗakarwa how it is a rejection of Jesus Christ yadda ko ya zamanto sayayya ne da Yesu almasihu to have women speak in church.
yadda aka samu mata suna zamanto masu magana a cikin ikkilisiya
But between questions and how I was led while I was preaching, saboda kuma ta wurin tambayoyi da aka yi da kuma yadda ubangiji ya bi da ni cikin wa'azin nan that's where we ended up.
shi ya sa muka karasa a haka But here's the thing amma ko ga abin da nake so ku tabbatar when you hear the word, yayin da kuka ji kalmar Allah when you hear God say, idan kuka ji Allah na cewa regardless of what you thought walking into this room, ko da ma wane ne ya shiga cikin wannan wuri when you hear that God says, idan ko kuka ji Allah ya ce I judge a people for their wickedness zan ko shara'antar da mutane saboda muguntansu by giving authority to women.
ta wurin ba wa ainihin iko ga mata If your conscience idan ainihin lamirinka has been softened by the Spirit of God, ta sami ainihin nakasarwa ko kuma tsautawa daga ruhu mai tsarki you'll walk out of here idan ka fita daga nan with a different understanding za ka bar nan da fahimta da ta sha bamban da da of what is evil na akan ma'anar zunubi and what is good.
a- ma'anar abin da ke mugunta da abin da ke mai kyau If you don't walk out of here idan baka fita daga nan by saying, I was wrong, cewa a da na yi kuskure my conscience has been cleansed.
amma ko lamiri na ta samu tsaftacewa If instead you go, amma ko idan ka fita nan kana cewa
God said that, but He didn't mean it.
a Allah ya faɗa haka amma ka bai yi nufin haka bane God said that, but that was the old God.
A, Allah ya faɗa haka amma Allah da ne Now we have the new God, amma yanzu muna da sabuwar the Allah better God, Allah da ya fita da kyau the God that looks like me because I made Him in my image.
Allah da ko yake kama na wannan ina yi shi ne cikin ainihin nawa tsuffa If your evil conscience idan ko tunaninka ta mugunta is not changed, ba a canza ta ba then you don't know the living way.
tabbatacce ko baka san hanya din nan ta gaske ba Because Jesus Christ, saboda Yesu almasihu He does this to His people.
yana aikata wannan ma mutanensa The Word of God kalmar Allah kuwa is sharper than a two edged sword.
tana da kaifi fiye da takoba mai baki biyu It discerns the thoughts and intents of the heart.
tana rarraba tsakanin riyar zuciya da tunanin mutum If you walk out of here idan ka fito daga nan and go, yeah, I heard that, ka ce a na ji but we're still going to have women preach.
aha mu ko za mu ci gaba da ba mata dama su yi wa'azi We're still going to have women speak.
mu ko za mu ci gaba da ba mata dama su yi magana We're still going to give women authority.
za mu ci gaba da ba mata dama
Then do not think kar ko ku yi tunani cewa that Christ has cleansed your conscience cewa kristi ya ainihin tsabtace lamirin And the promise is alkawarin ko ita ce He cleanses the conscience yana ainihin tsabtace tunani of everyone He brings to the Father kowanne mutum tunanin kowanne wanda ya kawo su ga uban because that's what He does saboda aikin da yake yi kenan as the living way.
a a matsayinsa na hanya mai rai It is not by our strength.
ba ba ta wurin karfinmu ba ne It is not by our power ba ta wurin ikonmu ba ne that we walk the narrow way.
da za mu yi tafiya a cikin kunkuntar hanya It is by the power of God.
ta wurin ikon Allah ne kawai
But He promises, amma ya alkawari He gives that power ya ba da wannan iko to those who trust in Him.
ga waɗanda suka dogara gare shi
That's what it means to be the living way, wannan ita ce ma'anar zamanto hanya mai rai is when His people inda ko mutanensa are walking off the narrow way.
suna tafiya a game da sukan bar bin ainihin kunkuntar hanya He scourges them, idan suka bar bin kunkuntar hanya sai ya zuba musu He sinagiya beats them zai zuba musu bulala so they have stripes.
saboda su samu ainihin alamun rauni So they get back on the narrow way su sai iya sake dawowa kan hanya mai kyau because He is the living way.
saboda shi ne hanya mai rai
And for Him to be the living way, saboda ko ya zamanto hanyar rai He had to die dole ne ya mutu
because a sacrifice was needed for our sins.
saboda ko ana neman haɗaya domin dukkan zunubanmu We couldn't just be reconciled to the Father ba za a iya sulhulta mu zuwa ga uban haka kawai ba without dealing with sin.
ba tare da ainihin ma- ma'amala ko kuma eh, ma'amala da zunubi ba 1 John 2 a cikin ko ya ta fari sura biyu 1 through 4.
ɗaya zuwa hudu My little children, ya'yana kanana these things I write to you wa'annan ababai ko na rubuta muku so that you may not sin.
saboda kar ku yi zunubi If anyone sins, duk wanda ko ya yi zunubi we have an advocate with the Father, muna da ainihin wannan matsakankanci da Allah Jesus Christ the righteous, Yesu almasihu adali and he himself is the propitiation a cikinsa ko shi ne ainihin matsakankanni for our sins.
na zunubinmu
He had to be the sacrifice dole ne ya zamanto wannan hadaya that was made wanda an yi shi so that our sins could be forgiven.
saboda zunubanmu su samu gafara A sacrifice needed to be made ainihin ko hadaya ana bukata a yi ta ne to reconcile ta ko kawo sulhu the Holy of Holies ainihin wuri mai tsarki mai tsarki with the holy place.
da wurin da ke da tsarki kawai You know, when Jesus Christ returns back, kun san lo- yayin da yesu almasihu zai dawo the world will be judged by fire.
ita ko duniya za a mata hukunci da wuta And then what happens?
sai me zai faru Do you know?
kun sani Do we dwell in heaven forever?
muna kasancewa a sama har abada
No.
babu The first judgment of the whole world ainihin shari'a ta farko wa duniya baki daya was by water.
an yi ta ne da ruwa And when God caused the rain to fall for 40 days, da Allah ya sa ruwa ta sauka duniya na shekaru 40 and Noah in the ark was saved, sannan ko Nuhu sh- a cikin wannan jirgi ya samu ya tsira when the water receded a year later, da ko ruwan ta sauka a shekaru da suka biyo baya
was the world gone?
ita ko dukan duniyan da ke a da ta shuɗe No.
a'a Otherwise, there wouldn't be a world here.
idan ko ba haka ba ai ba za mu samu duniya a nan ba The world was remade amma ko an sake sauya an rafa duniyar when Christ it was remade with water.
inda ko shi kristi da aka mai da shi da ruwa When Christ returns, yayin da yesu ko zai dawo all of creation will be remade.
dukkan halitta ko za a sake tsarrafa ta When He judges it with fire, yayin da ya shara'anta ta da wuta and the world sannan ko duka duniya will be joined with the heavens, za a haɗa ta tare da sammai and it will be the new heaven and the new earth.
za ta zamo sabuwar sama da kuma sabuwar duniya There's the Holy of Holies, akwai ko wuri mai tsarki da sarki there's the holy place.
akwai wuri mai tsarki God makes the two one.
allah ko zai haɗa duka biyun su zamo ɗaya That's what Jesus Christ came to do, abin da yesu almasihu ya zo ya yi kenan
which is why shi ya sa His sacrifice ainihin haɗayunsa was not just for us.
ba ya yi su ne saboda mu kadai ba He himself is the propitiation for our sins shi ne ya zamanto matsakankanci tsakanin zunubinmu and not for ours only, ba ma mu kadai ba but also for the whole world.
amma ma duniya baki daya Man wants to be so egotistical mutane ko sukan so su zamo da kumburi da girman kai that we want to think everything Christ did was about us.
inda za su ce ai duka abin da yesu ya yi ya yi su ne domin mu
Christ didn't come for us, yesu kristi bai zau domin mu ba
Christ came yesu ya zo ne to reconcile the world ya ko sulhunta duniya with the Father.
da ubansa
He was the propitiation for the elect.
ya zama tone matsakankanci tsakaninsa da fushin Allah
He paid for our sins, ya ko biya diyar zunubinmu but not just our sins.
ba ko zunubinmu kadai ba His propitiation turns sin from the whole creation.
ya ko zama matsakankanci tsakanin zunubi na duniya baki daya Everybody knows John 3:16.
kusan kowa ya san Yoha- yahaya sura sura uku aya goma sha shida But do you understand what it means?
amma kun iya fahimtar ma'anarta
For God so loved the world.
gama Allah ya kaunaci duniya What did Jesus Christ come for?
menene Yesu almasihu ya zo saboda ita What is he the way to the Father for?
menene hanya da yake ga uba yake People want to read the second part mutane sukan karanta ainihin hanyar ta da biyu that whoever believes in him suka ce ga wayanda suka gaskata gare shi should not perish, kar su lalace but have everlasting life.
masu samu rai madawwami
Do you understand what the verse is actually saying, though?
kun gane kun fahimci ma'anar wayannan ayoyi Jesus Christ came yesu almasihu ya zo because God the Father saboda allah uba so loved creation.
ya kaunaci dukkan halittarsa He so loved everything that He made.
ya kaunaci dukkan abin da ya halitta
He had to fix the problem of sin.
ya ko kai inda ya yi maganin zunubi da ke duniya
So he wouldn't be separated from his creation.
saboda kar ya zamanto daban da ainihin halittar da ya yi So he sent his only begotten Son sai ko ya turo ainihin ɗansa so that there will be people who believe.
saboda a samu waɗanda suka gaskata And then through the people that believe, ga waɗanda ko suka gaskata ɗin nan the knowledge of the glory of God ainihin sanin ɗaukakar ubangiji allah will fill the earth zai cika duniya as the waters cover the sea.
kamar yadda ruwa ta mamaye duniya don ta mamaye teku That's what Jesus Christ came abin da ya samu siwu ya zo yi kenan to. He came to defeat the enemies of God ya zo ne ya yi nasara akan abokan abokan gaban allah
so he could come to remove death.
saboda ko ya cire zunubi da mutuwa Don't make God small.
kar ku mai da Allah karami Don't make the sacrifice of Christ small kar ku mai da hadayan Allah ya zamanto karami and say his sacrifice is not for the whole world.
sai ku ce ai hadaya da yayi ba ma duniya baki ɗaya bane
His sacrifice is not just for those who believe, ainihin hadayarsa ko ba ga waɗanda suka gaskata kawai ba it is for the whole world.
ya yi ta nema dukkan duniya
Somebody might hear that. Somebody might hear that wani ko zai ji wannan and go, You're saying everybody will be saved.
ya ce kana cewa kowa da kowa zai samu ceto kenan No, I'm saying the trees will be saved.
a'a ina cewa waɗanda aka zan suka zamo zababbu za a cetar da su All death will be removed.
dukkan mutuwa ko za a fidda ita There'll be no poverty, babu ba za a samu talauci there'll ba be no suffering, ba za a samu ainihin wahala ba there'll be no deformed animals.
ba za a samu ainihin dabbobi da suke rubabu ba all the things that sin has done in the world.
dukkan abubuwa da zunubi ta kawo a duniya Christ came yesu ya zo ne to fix them.
domin ya gyara su But understand what he does.
amma ko mun fahimci dalilin da yasa yake aikata wannan Not to the dogs, ba ga ga ainihin uh, karnuka ba because they can't believe.
saboda karnuka ba za su iya gaskatawa ba Not to trees, ba ma itatuwa ba because they do believe in the way they can believe.
saboda ko su kan ba za su iya gaskatawa ba Ro- Romans 8 a cikin romawa sura says the whole creation is grooming together, ya ce dukkan halitta ta kasance tare waiting for the revelation of the sons of God.
tana sauraron ainihin bayyanuwar ɗan Allah All of creation dukkan duniya is groaning, tana ainihin ko nishi waiting for God to remove all the sin and remake it in holiness.
tana jiran lokacin da za a cire duka zunubi a mai da ita mai tsarki
But when he does that, amma ko yayin da ya haka it says in Matthew 13, ya faɗa a cikin matta sura goma sha uku verse 41, aya arba'in da ɗaya that when he does that, ya ce idan ko ya haka the Son of Man will send out his angels.
ainihin ko ɗan mutum zai turo mala'ikunsa And they will gather out of his kingdom.
za su tattaru su zo ga ainihin mulkinsa And his kingdom is the whole world.
sannan ko mulkinsa ita ce dukkan duniya They will gather out of his kingdom za su tattaru daga cikin dukkan mulkinsa all things that offend dukkan abubuwa da suke kawo rauni and those who practice da lawlessness.
waɗanda suke aikata aikin alfasha Though, let me tell you what practicing lawlessness is.
bari nuna muku menene ma'anar aikata alfasha The, wa- the Bible says littafi mai tsarki ya ce women stay silent in church.
mata mata su zauna shiru a ecclesia You go, but they have good things to say.
amma sai ka ce a ai matan nan suna da abubuwa masu kyau da za su faɗa That's lawlessness.
wannan ko ita ce aikin alfasha Lawlessness.
aikin alfasha is saying you don't care ita ce za ka ce baka kula ba what God commands.
baka kula da abubuwa da Allah ya dokata ba That is the sin wannan ita ce zanari that everyone who goes to hell wanda dukkan waɗanda za su shiga goes wuta to hell
za su shiga wuta saboda ita for. Not the detail, ba ainihin cikakkun bayanin ba but the rejection amma ko kiyayya of God as the one who can tell you what to do.
kiyayyan Allah a matsayin wanda shi ne zai faɗa maka abin da ya kamata ka aikata
All those who practice lawlessness, dukkan waɗanda suke aikata albasha all those who say, I don't care what God says, dukkan waɗanda suke cewa ba mu kula da me Allah yake faɗa ba they all go to hell dukkan su ko za su shiga wuta to burn for eternity.
za su koni ne na har abada abada where the worm does not die inda ko ainihin tsutsotsin ba sa mutuwa
and the fire does not consume.
sannan ko shi wutan ma ba zai iya kone tsutsan ba
God so loved the world Allah da kansa ya kaunaci dukkan that he duniya sent his only begotten ya Son kuma turo ɗansa kaɗai- makaɗaice to be the propitiation ya zamanto matsakankani for the tsakanin world.
ma duniya baki ɗaya So he's the way, shine ko hanya he's also the truth.
shine kuma gaskiya
John 8 a cikin Yahaya sura takwas 42 through 45.
Yahaya sura takwas aya arba'in da hu- biyu zuwa arba'in da biyar Jesus said to them, Yesu ko sai ya ce musu If God were your father, idan ko Allah ne ubanku you would love me za ku kaunace ni and came, for I proceeded forth from God.
saboda ko na haka wannan ne daga gun ubangiji Nor have I come of myself.
ba wai na kawo su don kaina ba But he but he sent me.
shi ne ya aiko ni
Why do you not understand my speech?
yaya ne ba ku fahimci ainihin kalamuta ba
Because you are not able to listen to my word.
saboda ba ku saurari kalmata ba
You are of your father the devil, ku ko na a- ubanku ne shaidan and the desires of your father kuma ainihin marmarin ubanku you want to do.
kuna so ku aikata He was a murderer from the beginning shi ko mai kisa ne tun daga farko and does not stand in the truth kuma baya zama cikin gaskiya because there is no truth in him.
saboda babu gaskiya a cikinsa When he speaks a lie, idan ko ya yi magana he speaks from his own resources, yana magana ne daga cikin abubuwa da yake da ita a yalwace for he is a liar saboda shi makaryaci ne and the father of it.
kuma ainihin uban makaryata
Satan is the opposite of Christ.
shedan shi ne ya sha bamban da abin da ke na Allah
Jesus Christ is the truth.
yesu almasihu shi ne gaskiya
Let me give you an example of being a liar.
baran ko ba ku alamun zamanto makaryaci How Satan's a liar.
yadda ko shedan makaryaci ne Because he says he will be victorious.
domin ko ya ce zai zamo da nasara And at the same time, a ko wannan lokacin he knows a day has been appointed for his judgment.
ya sani cewa an ainihin shirya rana da ke zuwa domin shari'ansa
He is a liar to himself.
shi ko makaryaci ne wa kansa When he rebelled against God, idan ko ya yi tsayayya da Allah he knew he could never win.
ya san cewa ba za ya taɓa yin nasara ba He is not God, shi fa ba Allah ba ne he's a creature.
shi halitta ne Satan's far closer to you and me yadda ko yake ce ɗan yake kusa da kai da ni than he is to God fiye da yadda yake da Allah because God Saboda is Allah.
not a creature.
Allah ba halitta ba ne We are creatures.
mu ko halittu ne Satan is a creature.
shaidan kansa halitta ne So, as a creature, he knows he will never succeed ya against san the Creator.
cewa ya san cewa a matsayinsa na halitta ba zai taɓa yin nasara da Allah ba But yet, in the, in the wilderness, amma kuma a cikin wannan doguwar daji when Christ fasts for 40 days, inda yesu almasihu ya yi azumi na kwana arba'in Satan, who knows he can never win, shaidan da ya sani ba zai taɓa yin nasara ba thinks he can win.
yana ga kamar zai yi nasara He's a liar.
shi ko makaryaci ne Compare that to Christ.
ko ainihin kwatanta wannan da kristi Everything Christ said was true.
dukkan abubuwa da kristi ya faɗa gaskiya ne Jesus Christ came to destroy falsehood.
yesu almasihu ya zo ne domin ya hallakar da rudani Because lies are of the resources of the devil.
saboda ƙarya ko ainihin ayyukan magabci ne And he came shi ko ya zo to destroy ya hallakas da the works of the devil.
ayyukan shaidan It's a big deal wannan babban matsala ce when you accept lying in your church.
idan kuna amincewa da ƙarya a cikin majami'unku Churches, synagogues of Satan ikkilisiyu sun zamanto ainihin gidan shaidan have liars in them.
za ka samu makaryata a ciki Congregations of the people of God ainihin ko tarar- taron masu bi do not.
karku You do the works of your Father.
kuna ko aikata aikin ubanku ne Christ is truth, kristi ko shine gaskiya which means Christians must walk in the way of truth.
ma'anarsa shine dole ne krista su yi tafiya a cikin gaskiya If you think idan kuna gani kamar you can be a liar za ka zamanto makaryaci and worship Jesus Christ, sannan kuma ka yi bautar yesu almasihu God says, allah ya ce whenever anybody lies, duk lokacin da kowane ne ya karya whenever anyone lies, yayin da kowane ne ya karya
for any reason, da kowane dalili
maybe they think something good will come out of it.
ba mamaki suna ga kamar wani abin kirki zai fita daga ciki I'll lie to my wife.
a bari in yi karya wa matata That will be an encouragement to her.
ba mamaki ko zai zamanto mata ainihin kashedin karfafawa Oh, you look so beautiful today.
a sai ka ce mata a mata na kin yi kyau wannan You know, safiya she's having a bad day.
ba mamaki ko tana da dan matsalan rayuwa na wannan ranar So I'll lie to her, and this will help encourage Bari her.
in yi mata karya kawai zai dan taimaka mata ta dan samu eh, murmushi a rayuwa That is the work of of Satan.
wannan kanta aiki ne na magabci shaidan
It's not the motives that make it right or wrong.
ba ko ainihin wanda suke mai da mai kyau da mummuna kawai ba All lying is wrong.
dukkan kokariya tana da muni Every single lie kowanne ainihin ƙarya guda comes from Satan, tana zuwa ne daga shaidan regardless of how might you might think you're doing a good thing.
ko da ta yaya kake ganin me kake aikatawa It is satanic.
wannan ko aikin shaidan ne Isaiah writes, shi ko isha ya rubuta ya ce when we're quoting God, yana magana ne akan Allah whenever you lie, duk lokacin da kai ƙarya it is because you have forgotten saboda ko ka manta ne that I am God.
cewa kun manta cewa ni ne Allah If you believe in God, idan kuka gaskata ga Allah If you trust that He is in control of all idan ko things, kuka amince cewa yana da mulki kan komai da kowa if you believe that in Him you live and move and have your being, idan kuka gaskata cewa a cikin sa ne kuke da rai kuke tafiya kuke samun rayuwarku then the only way you can lie, hanya guda ko da za ka iya the kariya only way that you can rebel against the truth, hanya guda ɗaya ko za ka yi sayayya akan gaskiya shi ne who is Jesus Christ, wane ne yesu almasihu is by forgetting God.
ba ita ce ta wurin mantawa da Allah God is true, Allah ko gaskiya ne and He's the life.
shi ne kuma rai He's the life. He's the way to eternal life.
shi ne hanyar zuwa rai madawwami John 11 25.
ya haya sura goma sha ɗaya aya ashirin da biyar Jesus said to him, yesu ko ya ce masa I am the resurrection and the life.
ni ne ko tashin matattu da kuma rai Who believes in me, he who believes in me, wanda ko ya gaskata da shi zai gaskata da ni though he may die, ko da ma ya mutu he shall live.
zai koyi rayuwa And whoever lives and believes in me wanda ko yake rayuwa ya gaskata da ni shall never die.
ba za ya taɓa mutuwa kuma ba Death came into the world mutuwa ko ta zo cikin duniya because of the words of Satan, saboda ko aikin magabci because of the sin of Adam.
saboda zannabin ainihin adamu And Jesus Christ yesu almasihu kuwa is going to make the world zai sake ainihin sabanta duniya eternal again.
har abada kuma
Everything that we see around us dukkan abubuwa da muke gani a tsakaninmu is a picture of death and decay.
wannan ko alama ce ta mutuwa da kuma ruba You sweep the floor, idan kana sharan ainihin ko and wannan it, gets, kasar and it gets filthy right away.
sai kuma aka sake yin datti da ita yanzu yanzu You paint a door, idan ko kai fentin kofa and the paint starts to peel immediately.
sannan kuma ainihin fentin ta fara barewa ɗani-ɗani Everything is about decay.
dukka komai ko tana nan ne game da ruba Everything is about temporal things.
komai ko tana nan ne game da abubuwa da suke ma ba- ba za su jima ba Jesus Christ came yesu ko ya zo ne to make everything eternal.
ya mai da komai ta zama na har abada Even those who offend him, har ma da waɗanda suka yi masa laifi even those who practice lawlessness, waɗanda suke aikin alfasha they become eternal sukan zamanto har abada in hell for eternity.
za su kasance har abada a cikin wuta na har, na har abada They will suffer for their sins.
za su sha wahala saboda zunubansu Jesus Christ is the life.
yesu almasihu shine rai He is the life.
shine rai He causes everything ya komai da komai to have eternal life, su samu rai madawwami even those that have eternal death.
har ma da waɗanda suke da mutuwa ta madawwami 1 Corinthians 15 32.
Kwarantawa ta fari Sura goma sha biyar aya hamsin da biyu.
If in the matter of man Kuma idan ta gamshi mutum I have fought with the beast at Ephesus, na koyi yaki da wannan babban dabba a Eph- Ephesawa- a Ephesus.
what advantages is it to me Wanne amfani ke da gare ni if the dead do not rise?
idan ko matattu ba su tashi ba Let us eat, drink, bari ko kowannen mu ya yi sha for tomorrow we die.
saboda gobe ko za mu mutu.
The resurrection Ainihin ko tashin matattu
is why you should serve God.
shine dalilin da ya sa za ku bauta wa Allah If you don't believe in eternal life, idan ku ba ku gaskata da rai madawwami ba if you don't understand that's what God bought for you, idan ku ba ku fahimci cewa shine Allah ya tsaya muku ba
physical, a- a bayyane ta jiki resurrection, ita ko tashin matattu in perfect holiness.
inda ke da ainihin cikakkiyar sarki So you can be in the presence of God the Father, saboda ku zamanto a karkashin na- eh, ni'imar ubangiji Allah in the presence of God the Son, da kuma ainihin ubangiji da for all eternity.
da har abada Then Paul says, sai ko Bitrus ya ce you might as well har go, Bulus ya ce you might as well go get drunk.
za ku iya je ko ku zamanto mashaya None of Christianity babu dukan kristanci has any value ta- da keke da wata ma'ana unless the value is that you receive eternal life.
sai dai ko idan ainihin kun mora daga rai madawwami We've had some interesting adventures together.
mun samu ainihin wa'yansu abubuwa da suke da ma'ana tare We've been in the midst of riots.
mun ko kasance a cikin ainihin hargitsai da yawa da ke a wannan We kasa drove from Jos to Kaduna in the middle of the night.
mun ko bar jos zuwa kaduna cikin dare We've driven around Gombe.
mun ko yi yawo a cikin gombe We were near Miango three weeks after 200 odd people were mun killed.
mun je mu yango bayan an kashe mutane kusan ɗari uku a wa- a- a- a lokaci ɗaya The first time I came, somebody was killed uh, about a mile away from us.
lokacin da na zo wani ma an kashe shi kusa da inda muke
If I didn't trust in eternal life, idan ko ban gaskata da rai madawwami ba I wouldn't be here.
ba zan kasance a nan ba
But if God chooses to kill me, amma idan allah ya ga daman kashe ni so what?
sai me I go to be with Christ.
sai in je in kasance da kristi
Unless you trust in eternal life, sai ko kun gaskata da rai madawwami you cannot have the ministry ba za ku iya samun wannan bishara God wants you to have.
wanda Allah ke bukata daga gare ku ba Trusting in eternal life ainihin gaskata da rai madawwami is the source of boldness.
ita ce ainihin damar samun kuzari It's how a pastor ita ce yadda fasto goes, Well, my denomination teaches this.
zai je wata ikkilisiya ya wa'azi a wannan gefe I'll use the example we've been using all morning or all day.
ko kuma yi amfani da alamu da muke amfani da ita tuntuni ba My denomination says I must ordain women.
inda ko a wannan majami'un suna raɗa mata Eternal life.
rai madawwami Trusting in Christ ainihin ko gaskata da kristi for eternal life saboda rai madawwami is how you go, No, shine za ka ce a'a I must obey God dole ne yi biyayya da Allah and not man.
ba mutum ba It's how Shadrach, Meshach, and Abednego yin da ko shaida mesak da abednego could stand before Nebuchadnezzar.
suka tsaya a gaban nebukadneza And he said, Bow before my statue.
ya ce ku durkusa ƙarƙashin wannan tsuffan da na yi And they said, No.
suka ce babu You can throw us into the furnace.
za ka iya ainihin put- sa mu cikin wannan wuta God might save us, Allah zai iya ceton mu God might not.
amma Allah ma ba zai cece mu ban ya gada ba But we trust in God.
amma ko mu mun gaskata da wannan Allah That's how you can say that ta haka ne ko za ka iya furtan wannan because you know saboda kana da sani if God ends this life, idan ko Allah ya tsayar da wannan rayuwa you have a promise of a better life kana da alkawarin wata rayuwa da ta because trust and belief in Jesus Christ saboda gaskatawa da amincewa cikin Kristi is believing that He is the life.
shi ne gaskata cewa shi ne na hanya mai rai That's how you can be bold.
haka ne ko za ka samu ainihin kuzari That's how Paul could look at the people that were plotting to kill him in Ephesus.
shi ya sa Bulus ya dubi waɗanda suke kokarin su kashe shi a afisu That's how Paul shi ya sa aka could Bulus ya- get stoned za a iya ainihin jajjefe shi so that they were sure he was dead.
saboda su nuna ainihin mutuwarsa and stand up sai ya ko tashi and walk back into the same exact ya sake komawa cikin wannan kasar da aka jajjefe shi because his hope saboda ko begensa was not in this life.
ba a wannan rayuwa ba ce His trust ainihin gas was not in this life.
ba a wannan rayuwa ba ce His trust was in Christ.
ainihin dogaransa tana cikin And because his trust was in Christ, kuma ainihin madogaranta ke cikin if Kristo.
God took this life, idan ko Allah ya ɗauki wannan rayuwa so what?
sai me
He has a better life.
yana da rayuwa wadda tafi wannan daraja In Hebrews 11,
Ibraniyawa sura goma sha ɗaya kuma it gives the list of all these people ya ba da lambobin dukan wa'annan mutane Enoch, ya ce ina Noah, Nuhu Abraham, Ibrahim Jacob, Yakub Sarah, Saraya goes on.
ya ci gaba da ambatansu
In all of them, kuma cikin dukkansu could, could have the boldness dukkansu suna da wannan ainihin kuzari to do what they did su yi abin da suka aikata because they had one belief saboda suna da gaskatawa guda ɗaya they desired a better country.
suna ko marmarin wata ƙasa daban That is a heavenly country.
wannan ƙasa wadda take ta sama Therefore, God is not ashamed saboda ko haka Allah baya kunyata ba to be called their ya God ko a kira sunansa Allahnsu because for he has prepared saboda yana a shirye ne a city for them.
ya shirya musu wannan babban ƙasa They were all saved za a cece su dukansu because they believed in eternal life.
saboda sun gaskata da rai madawwami And so they could overthrow kingdoms.
saboda su ko iya ainihin saukar da mulkoki They could be sawn in two.
za a iya raba su kashi biyu They could have all those things happen.
za a samu matsaloli daban-daban da suke faruwa da su Verse 37 they were stoned, suka ce ya ce an jajjefe su da they duwatsu were sawn in two, an ko raba su kashi biyu they were tempted, an ko gwada su they were slain with the sword.
an yayyanke su da takobi They wandered about in sheepskins suna ma tafiya cikin ainihin rigunan fata and goatskins, da kuma fatar awaki being destitute, sun zamanto marasa bege afflicted, suka zamanto masu ainihin nawaya tormented, shan wahala of whom the world was not worthy.
wanda ko sun yi kamar waɗanda duniya ma bata kamance su ba And the reason they could do dalilin da yasa za su iya bin cikin wannan matsaloli that is their hope wasn't in this world, ita ce domin ainihin begensu ba a duniyan nan ba ce their hope was in Christ begensu na cikin kristi because Christ saboda kristi is the life.
shine rai
Christ is the way.
yesu kristi shine hanya He is the truth.
shine kuma gaskiya He is the life.
shine kuma rai